Dum dum. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. I am a Muslim and a know, I need to eat so that I will grow. We are Muslims and that we know. We need to eat we will grow. When we eat, we say Bismillah. When we fool, we say Alhamdulillah. When we eat, we say Bismillah. When we fool, we say Alhamdulillah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله فكله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستهق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna ashirin da biyu ga watan ramadan hijiran mannan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar yayin daidai da sha tara ga watan bakwai shekara dubu biyu da goma sha biyu sha hudu Allah madaukakin sarki ya dawo da mu domin ci gaba da tafsirin alkur'ani a wannan masallaci masjidu ahlul baiti was sahaba da ke layin hosaro a cikin garin kaduna na farko muna sanar da mutane cewa insha Allahu idan Allah ya kai mu ashirin da bakwai ga watan ramadan nan za mu rufe wannan karatu kuma bana a masallacin juma'a za mu rufe wannan karatu ba kamar yadda aka saba a nan ba saboda nan ɗin kun ga yadda abubuwa suke zama haka karatun da muke a zaidu bin sabit ungodosa dosa ashirin da biyar za mu rufe karatun shine ranar talata in Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu sannan a bayan sallah da sati daya akwai lafiya ta mata da zai a SNC insha Allah idan Allah ya kai mu sannan jibi ranar monday akwai abin nan karatu da za mu yi a nan ranar litinin nan ka goro wajen su malam salisu mai niƙabi da ba mu sami ba wannan shi ne a taƙaice in Allah ya da sai abubakar ya aiko da saƙo naira dubu uku ta akawun sai aminu lawan ya aiko da naira dubu biyar sai khadija musa ta aiko da naira dubu goma ne ko Allah ya saka mata da alheri wasu bayan Allah zuba na nan su ma sun sun kawo rabin buhun shinkafa da naira dubu goma ba mu san ko daga ina suke ba Allah ya saka musu da alheri wasu bayan Allah ma ran sun kawo kayan sawa haka daga gwamnarwar da kuɗi naira dubu biyu Allah ya saka musu da alheri muna tafsirin suratu ali imran eh? ok akwai hajjiya aisha daga unguwar sarki ko haka ne ta bada naira dubu ɗaya ita ma da kayan sawa har da abinci ne mako saboda haka tana buƙatar addu'a daga gurin yan uwa musulmi akwai ta nuka ba sai an kira suna ba akwai yaron ta Allah ta'ala ya shiryar da shi tana buƙatar addu'a Allah madaukakin sarki ya shiryar da shi Allah ya sa mu lafiya bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ينصركم الله فلا فبما رحمة من الله فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين شكرا جي من فار بياني Allah ta'ala ya ce manzan Allah fa bima rahmatin min Allah linta lahu saboda rahama da tausayi da jin kai daga gurin Allah ne sa kake da tausayi akan su sahabbai ولو كنت فظا غليظ القلب da a ce manzon Allah sallallahu wa sallam yana da kaushin zuciya yana da kaushin ɗabi'a lam domin min hauli da sahabbai sun wace sun baka guri Allah sai ya ce fa'afu anhu in sun maka abu kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ka yafe musu wastaghfir lahum idan Allah madaukakin sarki suka kai annabi ka nemi Allah ya yafe musu wa shawiruhum fil amr kuma ka dinga shawara da su a cikin al'amuranka fa idza azamta amma idan kai azama za ka wani abu fa tawakkal ala ka dogara da Allah kawai inna Allah yuhibbul mutawakkilin Allah yana son mutane masu dogaro a gare shi wannan ayar mun fara bayani akan ta mun tsaya fa'afu anhu an muka ce daga cikin sunayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin Ata ibn Yasar ya faɗa ya ce sifa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama la yadfa'u sayya'a bi sayya'a walakin afu wa yaghfiru baya cin kuɗin mummunan abu da mummunan abu annabi yakan yi afuwa yafiya to sai Allah ya ce wastaghfir lahu idan abu ya shafi ka kai suka wa Allah ya ce ka yafe musu idan kuma ni Allah subhanahu wa ta'ala suka ma Allah ya ce wa annabi ka neman musu gafaran Allah ayoyi guda uku a cikin alkur'ani Allah ya ce wa annabi ya nemi gafara wannan ita ce ta hudu aya ta farko Allah ta'ala ya ce masa inna anzalna ilayka alkitaba bil haqqi litahkuma bainan nas bima araka Allah wa la takun lil kha'inina khasima shi yake wastaghfirullah ka nemi gafara Allah inna Allah kana ghafurur rahima lalle Allah ya kasance mai gafara mai jinƙi aya ce biyu ce masa fasbir inna wa'adallahi haqqun ka yi haƙuri alƙawarin Allah gaskiya ne sai ki wattaqfir da dhanbika ka nemi gafarar zunubanka wa sabbih bihamdi rabbika bil ashi wal ibkar aya ta uku shine idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana wastaghfirhu innahu kana tawwaba amma in ba wa'annan ayoyin guda uku ba duk inda Allah ya ce wa annabi ya nemi gafara to za ka biya ce sahabbai ne neman magafara wannan ayat da ke gaban mu da Allah ya ce wasta ga firsu ce lahu ka neman masu sahabbai ainihin wato gafara aya ta biyu Allah ta'ala ya ce wa ma arsalna min rasuli ba mu taɓa turo wani manzo a doron ƙasa ba illa li ta'a bi idnillah sai nan ayi masa biyayya da izinin Allah walau annahum iz anfusahum ina ma a ce za su zalunci kansu ja'uka su zo gurinka fastaghfar da ar-rasul wastaghfar fastaghfar Allah fastaghfar Allah su nemi gafaran Allah wastaghfar da ar-rasul sannan manzon Allah ya nemi musu gafaran Allah Allah su sai ce da wajidullahi tawwabar rahim da sun samu Allah mai gafara kuma da sun same shi mai jin kai aya ta uku cikin suratul nur Allah yake innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يصابوا حتى يستعجلوا الله يقول إن الذين يستعجلونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله سيتي فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم سيتي واستغفر لهم الله كنيما متغافرا الله إن الله غفور رحيم آية أخرى كذب الله يتي فألم أنه لا إله إلا هو ko la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika sai ce walil mu'minina wal mu'minati ka nemi gafara ga mu'mine maza da kuma mu'mine mata ba ni bane mu'minin da Allah zai neman magafara yanzu ba kai bane ba ta bace ba babar bace dan annabin yana kabari wannan umarnin ya riga ya yi kau akwai wasu masu imani da ya rayu da su akwai maza akwai mata su Allah ya dora wa nauyin cewa manzon Allah ya neman musu gafaran Allah subhanahu wa ta'ala wannan yana da gaske aya ta gaba Allah sai ki ya ayyuhan nabi qul ya ayyuhan nabi idza ja'aka almu'minatu yubayyinaka ala an la yushrikna billahi shay'a wa la yushrikna ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف وبايعهن سيك واستغفر لهن الله wannan mata kaɗai ma ya tafasa sahabbai ka neman musu gafaran Allah inna Allah ghafurur rahim lalle Allah ya kasance mai gafara mai jin kai to in shi shigi na mutane ba mutum ya je tattago abin da ya fi karfin ka ya mutumin da matsayinsa a gurin Allah in annabi ya ma abu shi annabin Allah ya ce masa ya in kuma Allah ya ma shi Allah ya ce annabi ya neman masa gafaran Allah ya wani zai zo ya shiga tsakani har ma ana ta kishi kishi da shi ana an yafe yana wallahi ba a yafe ba to bari sai an je lahira ai matsalin wuta da aljanna ce kuma za a je lahira Allah zai kai mu lahira insha Allah Allah ya kai mu da imani to shi yasa malami suka ce akwai asbabu ma da suke sa a samu gafaran Allah subhanahu wa ta'ala wannan malamin Abu Abdullahi Khalid bin Muhammad Al-Ghurabi ya rubuta wani littafi ya sa masa suna irshadul muslimina akthar min arba'in sababin min asbabil maghfira sai da ya kawo sababi guda ɗiɗi har arba'in da wani abu da ke sa ɗan adam in ya mutu zai iya samun gafaran Allah subhanahu wa ta'ala to ballantana kuma sahabbai da za ku zo ku kulle kofa kai ku ɗibe su ku tura wuta ku ce annabi ya rasu wannan suka rage addini ba sun ce mutum tara sai ka ce wutar ta iyayen ce kai ma ka bari sai an je lahira an ba a danna ka ciki ba sannan kai magana sababi na farko da ke sa a samu gafaran Allah shine at-tauhid wa adamu shirki wal kufr billahi tauhidi da kuma rashin shirka da Allah da rashin kafirci ma Allah sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma su ne shugabannin masu tauhidi abu na biyu shine almutaba'atu lis-sunna biyayya ga sunnar manzon Allah yana daga cikin sababin da ke sa a samu gafaran Allah Allah ya ce kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim abu na uku shine ash-shahidu fi sabilillah wanda zai mutu akan tabarkin Allah sababi ne daga cikin sabubban da ke sa a samu gafara abu na uku na hudu shine al-ghazwatu fi sabilillah yaƙi akan tafarkin Allah abu na biyar shine almautu ala shahada mutuwa akan kalmar shahada ma'a iqalil qalbi tare da zuciya tana da tabbas akan abin da take faɗa na kalmar shahada abu na shida taɓa wallahi, jin tsoron Allah subhanahu ta'ala. duk wani wanda yake da jin tsoron Allah cikin wannan al'umma sahabban annabi sun riga dan in qur'ani bai ba da samfuri na masu tsoron Allah to da su yake buga misali in ya faɗi sifa goma sha biyu ko sama da haka sai ya kai karshe sai ya nuna sahabbai a gaban annabi ya ce ula'ika allazina sadaqu wa ula'ika humul muttaquna duk wani wanda ya ɗauki wannan sifar a cikin wannan al'ummar sahabban annabi sun riga shi abu na bakwai shine khashiyatul lahi halatto da Allah sanda mutum zai yi abu shine tsoron Allah abu na takwas shine alqurbi min as-salihin kusantar mutanen kirki ɗaya daga cikin asbab da ke sa ɗan adam ya samu gafaran Allah subhanahu wa ta'ala abu na tara shine man amana wa amila salihan mutumin da ya imani ya aiki mai kyau malamai suka ce wannan nau'i ne daga cikin nau'ikan da Allah ya masa alƙawari zai masa gafara duka wannan akwai hadisai da ayoyi amma ba lokacin su bane sannan abu na goma shi ne man aznaba sun mataba wa alima anna lahu rabban ya gafiru wanda ne zunubi ya tuba ya san cewa yana da ubangijin da ke gafarta zanubin ya tuba ya koma zuwa ga Allah Allah madaukakin sarki ya yafe masa ɗaya daga cikin sababin da ke sa a samu gafaran Allah abu na goma sha ɗaya shine al-muhafazatu ala salawatil khams kiyayewa akan salloli guda biyar da cika su da sujjadarsu da kuma kushu'i sannan abu na goma sha biyu shine al-mu'azzin kiran sallah da haka ba kamar yadda ake cewa wani mutum ya tsofi yana kiran sallah a nan kasan wai talauci yake a a nan kasan ne da ba a ba abu muhimmanci amma ka je maka ka gani ka ga ladani yana hawa irin motar da gwamnanin ku ke hawa billahi ladan kai daga jin ladanin nan masu kiran sallah a halin ya kai ka san su da matsala har wani makogoro makogoro zaka ji ana eh, eh tabilu sabu sabu shi yasa manzon Allah yake al mu'azzin yughfaru lahu mada sautihi Me kiran sallah ana masa gafara iya inda sautin sa yake kaiwa wa yashhadu lahu kullu ratbin wa yabisu sannan idan an ji alkiyama duk wani abu danyi ko busasshe ya maka shaida wa shahidu salati yuktabu lahu 25 sala wa yukaffaru anhu ma bainahuma sannan man azzana man azzana wa salla fi makani munazir mutumin da ya kiran sallah ya tara sallah a gurin da ba kowa ya nisanta daga mutane saboda ganin girman Allah shi kadai ne a gurin sannan abu na goma sha hudu ne azzikru ba'd al-azan zikirin da ake bayan kiran sallah ɗaya daga cikin ɗin da ke sa a samu gafaran Allah abu na sha biyar man tawadda a mislu wudu'i rasulillahi yin alwala irin alwalar annabi sannan mutum ya sallah raka'a biyu na nafila bayan su ba tare da yayi zancen zuci wanda yake da alaka da duniya ba abu na sha shida shine at-ta'aminu fi salati cewa amin a cikin sallah annabi ya ce man wafaqa ta'aminuhu ko idza ammana al-imam fa aminu idan liman yace ghayril maghdubi alaihim walad dallin yace amin sai annabi ya ce fa kuma ku ce amin فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه kana cewa amin amin ɗin ka ce daidai ta mala'iku an gafarta maka duk abin da ya wuce na zunubinka saboda haka kakku wasa da wannan akwai wasu aƙidu da za ka ga a aƙida su ba a cewa amin in ka zo bayan su kai sallah ilimin yace gairil magdubi alaihim wal dalin sai ka ji kawai kowa ya ɓata an yi shiru da wata wadata in ka bi mutun sallah ka ƙara bin shi wallahi annabi ya ce ba abin da yahudawa suke muku hasada akan shi irin amin din nan domin ai addu'a ake yi hadisul qudsi ya ce akamtu salata baini wa baina abdi nisfain idan ba wai ce alhamdulillahi rabbil alamin qala allah azza wa jalla hamidani abdi da haka in abin da ya shafi janibi na bawa ya gama za a shiga janibi janibi na Allah sai a shiga janibi na bawa ihdinas siratal mustaqim Allah ka shiryar da mu tafarki madaidaici صراط الذين أنعمت عليهم كفرتم وأن كي مسلم غير المغضوب عليهم ba wanda ka yi fushi da su ba yahudawa da duk wanda yake kan tafarkin sannan ba kiristoci ba da wanda yake kan tafarkin to idan aka ce amin ma'anarsa fa shine Allah ya karba abin da aka karɓi roƙa a addu'an nan ba to sai a ce wala wasu ba za su ce amin ba kenan mai mutum yake maka fata Allah ya saka mutu bai hude ko kirista shi yake maka fada to da ka ka ƙara bin shi sallah sannan sai na goma sha bakwai shi al-ittisalu li yawmil juma'ati wal na lahu yin wanka dan sallar juma'a da kuma tattali saboda shi na sha takwas ne salatin jama'a sallah a cikin jam'i na sha tara shine hilaqu zikr allati yuzkaru fiha Allahu azza wa jalla halaqat zikri in kuma an ce halaqat zikri ba wa'ai da'ira ba ana zikirin da ya saba makarantar annabi duk wani guri da ake karantar da halak da haram halka ce ta zuki da haka wannan majalisin da ake yin tafsiri halka ce ta zuki domin shi ne babban zikiri ma wajen karantar da mutane sanin halak da haram wannan shi ne sannan abu na goma sha na ashirin shi ne a tasbihu wa tahamidu wa takbiru wa tahalilu yin tahamidi da tasbihi da takbiri da tahalilu na ashirin da shi ne addu'a inda rafi min rukui yin addu'a idan an dago daga ruku kafin a tafi sujjada na ashirin da biyu shine al-muhafaza ta ala saffil awwal wasani fi salati kiyaye sallah sahun farko da nabi a sallah an fahimta yi sannan abu na goma sha na ashirin da uku ko shine man salla alaihi mi'atul la yushrikuna billahi mutumin da mutum ɗari za su tsaya akan gawarsa su yi masa sallah bayan ya rasu mutanen da ba sa shirka da Allah amma ba yanzu ba ya tuna duk da dai akwai ahlus sunnati wal jama'a in kai ahlus sunna ne Allah ya yarda mutanen da ba sa shirka da Allah za su zo su tsaya akan ka sama da ɗari ma wallahi amma in ka kuskure to sai an samu matsala abu na nawa a'a ashirin da uku to iyamun ramadan tsayuwar ramadan wa siyamuhu da kuma azumin wannan wata na Ramadan wa qiyam lailatul da kuma tsayuwa a daren lailatul qadri imanan wa hisaban mutum yana mai imani yana neman nada. na ashirin da biyar shine siyamu arafa li ghairil hajji azumin arafa ga mutumin da baya aikin hajji sannan sai na ashirin da shida shine as-sadaqatu yawaita sadaka abinda ba wuce yake faɗa yake sadaka na maganin bala'i da gaske ne wallahi tana maganin bala'i sannan na ashirin da bakwai shine imatsatul aza anit tariqi ɗauke abin da zai cutar da mutane daga kan hanya sau da haka mutum yaga an yadda wani abu akan hanya zai cutar da mutane ya ɗauke shi wannan sababi ne daga cikin sabubban da nesa Allah ya masa gafara sau da haka masu kuɗi idan za a yi gini a daina zuwa ana zube ma mutane yashi da marmara akan hanya ka fita da safe ka bar marmara ba da daddare ka dawo ka waro roma ka tunkuri marmara a kai ka asibiti wannan haramun ne cutar da mutane ne wasu gurare ba ana yin haka ba ana yi wannan wannan kenan sannan ashabaqatu war rahmatu tausayi da jin kai lafiya ma da haiwan musamman ga ainihin wato dabbobi shi yasa zamu ga musulunci saboda ya ba wasu abubuwa kulawa ko dabba an ce idan za a yanka ta wali yadda ahadukum shafaratahu zabi liri zabihatahu sannan na 29 shi adamu tahajur wa sha'ana rashin kaurace wa juna da gaba da juna ba a buƙatar wannan in dai abu bai shafi hakkin Allah bane shi yasa zamu ga annabi ya ce ana buɗe kofa aljanna ranar litinin da ranar alhamis a yi gafara ga dukkan bawan Allah da baya shirka da Allah illa rajulan kana bainahu wa bain akhihi shahana sai mutumin da yake tsakaninsa da dan uwansa musulmi akwai gaba sai a ce mala'iku to wa'annan kakkusa da su ku jira tukunna sai sun yi sulhu sannan abu na talatin shine man a sahalar washtara sahalar mutumin da zai siyo abu da sauki ya siyar da sauki annabi ya ce Allah ya ji dan kasuwan da yake siyo abu da sauƙi ya siyar ma al'umma da sauƙi. wanda duk kuma ya takura wa mutane ya matsa masu ya gallaza masu Allah ya matsa ne ya gallaza ne ya takura ne shi ma Allah ya sa kowa ya samu kuɗin Allah ya zara albarka kuɗin ya bashi da wahala kamar yadda da yawa wannan shine bala'in da yake bin wasu sun samu kuɗi ta hanyar da bai dace ba da haka in ka kai musu aikin alheri ba za su iya yi ba sai dai su kama yawo da hankali sannan abu na talatin ko da ɗaya shine addu'a ba'da tsa'ani wa nafsu sauri yin addu'a bayan an ci abinci da kuma addu'a da ake ta saka wannan abin da ake faɗa ba wani na ganin kamar kuma wallahi wani sai ya sati yana cin abinci da ƙyar zai iya gamawa a so ɗaya ya ce alhamdulillah hamdan kafiran tayyiban mubarakun yana gama wani ma da ashariya zai kai an fahimta yi sannan kun ga zikirin nan na sa kaya fito wallahi yana mutane da wahala saboda duk abin da ka saba da shi sai ka kuma kana rena shi kuma abin yana da wahala in ba yanzu da zaka kallama mu kan kashi duk sanda zan sa kaya sai na yi kiri in ba an samu wani ya tana ma mamanta za ta yi wallahi wannan kenan sannan abu na talatin da ɗaya shine almusafaha yin musafa shine wato na talatin da biyun musafa annabi ya ce ma min musulmin yalta iyani fa yusafihani babu yadda za musulmi guda biyu su haɗu su musafa illa gufira lahu ma qabla an yaftariqa sai an gafarta musu kafin su rabu sannan abu na 33 shine suratu tabaraka karatun suratul mulk annabi ya ce inna suratan min alqur'ani 30 aya akwai wata sura a cikin alqur'ani tana da ayoyi 30 shafa'at li rajulin hatta gufira lahu ta yi ceto ga wani mutum har sai da aka gafarta masa sai ce wa hiya suratu tabaraka alladhi bi yadihi almulku sannan abu na talatin da hudu shine man qala la ilaha illallah al aliyul azim la ilaha illallah al aliyul la ilaha illallah al halimul karim la ilaha illallah subhanallah rabbil arshil azim alhamdulillah rabbil alamin wannan yana da gaske sannan man mata lahu salatu auladi wanda ya mutu yana da ƴaƴa uku wato ƴaƴansa guda uku suka rasu suna ƙanana yayi haƙuri ya mai da al'amarin zuwa wajen Allah Allah ne ya ba ya karɓa to sai ya zama masa sababin gafara amma inda dan ya mutu kana ta tsalle za ta faɗa rijiya ana riƙe ka daga baya ka haƙura kan ma ka haƙura mana in ka isa ka dawo da su mana sannan iyadatul mari dai da mara lafiya yana daga ciki shine na talatin da biyar sannan na da shida ko almardu sabru alayhi Allah ya jarrabe ka da rashin lafiya kuma kai haƙuri da ciwon da ya jarraba ka da shi wannan sababi ne da ke sa a samu gafaran Allah sannan at-tajawuz 'ala al-mu'sir wa at-takhfif musir mutumin da ka bashi bashi ya kasa biyan ka ko ka yafe masa ko ka sauƙaƙa masa wannan sababi ne da ke sa a samu gafaran Allah na talatin na tara shine al-istighfaru yawaita istighfari sannan na arba'in shine man gassala musliman wanda yawa wani musulmi wankan gawa bayan ya rasu fa katama alaihi yana da wani aibu ya ɓoye aibin ya ki faɗa wa kowa wannan sababi ne da ke sa a samu gafaran Allah shi yasa za ku gana daga cikin hikima ta shari'a da ta sa in mutum ya mutu ba a yadda wani na waje zai yi masa wanka ba sai ƴan uwan shi saboda ta iya wata kila akwai wani aibu a jikin shi dan uwanka wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya a koyo zai iya rufa maka asiri amma wanda yake na waje ne in zai ga aibu a jikinka babu yi zai rufa maka wa yana fitowa yanzu yana ba mutane labari shi yasa shari'a ce ba ta ba to in Allah ya kaddara kai kana nesa da mamaci aka amince maka ka zo ka mai wanka sai ka ga wani aibu sai ka ja baki Kari shuru baka faɗa ma kowa ba to wannan na daga cikin sababin da ke sa Allah ya gafarta ma mutum sannan bazul salami yawan yin sallama da kuma kyakkyawan magana yana daga ciki sannan man tajawaza wa gafara wanda ya ƙetare an masa wani abu ya kau da kai sannan yin yafiya sannan istighfarul waladu liwalidihi da mauti yawan neman gafara ga ga mahaifin bayan mahaifin ya koma zuwa ga Allah wannan ba wai sababin gafara ba hatta yakan zama asbabu na samun arziki a wajen mutum mahaifinka bayan ya rasu ka dinga an masa addu'a Allah ya ji ɗansa Allah ya masa rama. sannan abu na ainihin wato Da kusa da ƙarshe shine man ta'ara min al-layl wanda yake tashi da dare yi ibada sai du'aul majlis kafaratul majlis din nan kaga ba ko ina bane fa mutane suka zauna ake irin wannan in ta a a ce subhanaka allahumma wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka ina wayannan abubuwan da wani aka faɗa yana ganin kamar suna da zauki wallahi suna da wahala shi yasa ake samun gafara a kansu yanzu billahi alaika wa'annan abubuwan da muka faɗa tun daga na ɗaya har zuwa arba'in da wani abu kafin ka tura sahabi wuta wani sahabi na annaba za ka kawo da bashi da cikin kaso goma na wa'annan bashi da takwas ko tara wanne ne su kuma wanda suke wannan maganar suke zage-zagen wani za ka ga addini ma bai dame shi ba ba dan neman mata ne mazanaci ne banda mutu'a ba abin da ya kasa gaba ya danna yan wannan ya danna yan wannan wai da wannan yake ganin cewa bari ya kai sahabbai wuta shi shine aljanna to mun gode ma Allah da yake Allah ne yake bayarwa kuma shi yake sai sun shiga kuma za a je lahira ma ga wanda yake hana su shiga Allah ya sa mu dace sai yake cewa eh in sha Allah Allah ya sa mu dace sai yake wa shawiruhum fil amri kuma ka dinga kiran su kana shawara da su cikin al'amarinka al-imam al-qurtubi yake cewa malamai sun ci amara Allah ta'ala nabiyahu sallallahu alaihi wa sallama bi hadhihi al-awamir Allah ya umarci annabi da wa'annan umarnin ne allati hiya bitadrij bitadrij baligh wanda yake ta hanyar bi a hankali a hankali ake isar da sako وذلك أنه أمره بأن يعفو عنه matakin farko Allah ya umarci annabi ya ce in sahabbai sun masa abu to ya afe musu malahu fi khassatihi alaihim abin da ya shafi annabin kanshi to in sahabbai suka mai Allah ya ce shi ya yafe min tabi'atin na kusakurai falamma saru fi hadhihi daraja yayin da suka kasance sun samu wannan matsayin a gurin Allah na in sun wa annaba abu manzon Allah yana yafe musu amarahu an yastaghfira fi ma lillahi alaihim min tabi'atin aidan sannan Allah ya umarci annabi ya ce in akwai wani abu wanda Allah saka wa kai annabi kai nake so ka roƙa in yafe musu sannan fa in saru fi hadhihi daraja saru ahlan listisharati fil umumi in ya zamanto sun cancanci wannan matsayi idan sun ma annabi abu an ce annabin ya yafe in sun ma Allah abu shi annabi an ce ya neman musu gafaran Allah to nan shi ya ba su mataki na uku sun cancanci annabi ya kira su ya shawara da su shi yasa sai Allah ya ce wa shawiruhum fil amri yace qala ahlul lugha malamai sun ce al-istisharatu ma'qudatun min qawli arab shurtu dabbati wa shawwartuha idza alimtu khabaraha bijari bijarin aw ghayrihi akan shi ainihin wato shurtu dabbati wa shawwartuha idan na san experience ɗinta ta hanyar gudu ko makamancin wannan ibn atiya yake cewa wa shura min qawaid shari'ati wa azaim al ahkam wannan shawarar da Allah ya ce ayi yana daga cikin ka'idoji na musulunci yana daga cikin manya-manyan abubuwa na hukunce-hukunce man la yastashiru ahal al ilmi wa din fa asluhu wajib duk shugaban da za a sa shugabanci ya zamanto bai mutunta shawarar ma'abuta ilimi da masu addini yace to a cire shi akai shugabanci wajibi duk bala'in da ake fadawa a ƙasar nan ba yana daga ciki ba rashin mutunta shawarorin malamai yanzu ba matsalar boko haram ake ta fama da ita ba wata magana ce malam Jafar bai ba kafin ya mutu yana cewa ga matsala ta taso ba ta wuce a ɗauki kofin ruwa a zuba mata ba mutu amma an zira mata ido da an ɗauki shawarar shi za a shiga rigimar da aka shiga yanzu ba za a shiga ba rashin mutunta shawaran malamai shi yasa aka gawo da kaji garam kowa sai kama gabansa a rubuta la ilaha illallah yanzu ina shugabannin arewa su ma shugabannin arewa ba ta kansa suke ba kawai in zaka ba Allah ya ka ba Allah shi kenan kawai hada ma la khilafa fihi wannan ba mu tsabani a cikin sa wa qad madaha Allahu al-mu'minina Allah ya yaba masu imani yace wallazina istajabu li rabbihim wanda suka karɓa kiran Allah shi yasa malamai suka ce saboda muhimmancin shawara ku kalli girman sallah ku kalli girman zakka Allah ya yi maganan sallah ya yi maganan zakka sai kawo shawara sai sa a tsakiya yace wallazina tajabu li rabbihim wa aqamu salata sai yace wa amruhum shura bainahum sai yace wa mimma razaqnahum yunfiqun mimma razaqnahum yunfiquna shine zakka sannan wa aqamu salata shine sallah sai Allah ya kawo zakka da sallah sai ya kawo shawara ya sa tsakiya dan ya nuna mana cewa yadda sallah take da muhimmanci muke mutunta ta yadda zakka muke mutunta ta to haka ya kamata ya zama to muna mutunta wari wajen yin abu ba tare da zartar da su kai ma amma akwai wanda zai ce maka shi ni in na tashi abu bana shawara da kowa ganin yake burge yake bai san ya faɗi warwata ba indiya a ma'auni ya shari'a ne wani balarabi yana cewa ma gubin tuqattun hatta yuqbala qawmi ba a ƙwara ta ba har sai na ƙwara mutane na ila aka ce wa kaifa zalika ya kake yi ya zaman to ba a ƙwarar ka kake ƙwaran mutanen ka qala sai ce la af'alu shay'an hatta ushawiru ni babu yadda za in aikata wani abu sai na nemi shawararsu. su yasa bawo shi yake cewa duk mutumin da yake shawara ko da al'amarinsa bai yi sani ba to al'amarinsa kuma ba zai lalace ba da izinin Allah a Kuwaizi khuwaizi yake cewa wajibun alal wulati mushawaratul ulama'i wajibi ne akan shugabanni su dinga neman shawaran malamai fi ma la na cikin abin da ba su sani ba wa fi ma ashkala alaihim min umuri dini cikin abin da ke rikitar da su a cikin al'amarin addini to babban bala'in mu yanzu in ka da ana malamai malaman tsubba ake magana ba wai malamai wanda za su karantar da shugabanni qur'ani da hadisi ba su faɗa maka gaskiya malaman tsubbu da malaman addu'a shi yasa mafi yawanci adiyan siyasan nan da shugabanni suna da malamai amma malaman mafi yawancin su ba na Allah bane wannan yasa ake ta samun matsala shi yake cewa wujuhul jayshi fi ma yata'allaqu bil hurb min harbi da abin da ya shafi rinjina cikin abin da yake da alaka da yaki wa wujubun nas fi ma yata'allaqu bil masalih da abin da yake da alaka da mutane wanda yake da maslaha a cikin sa وجوه الكتاب والوزراء والعمال فيما wa بمصالح البلاد وإماراتها سيتي وكان يقال ya kasance ana cewa, ما ندم من استشار duk mutumin da yake neman shawara in zai abun Allah da na nadama ba wa kana yuqalu man uqjiba bi ra'ayihi dalla duk wanda ra'ayinsa ke burge shi da zaran yayi tunani zai yi abu ya aiwatar ba neman shawarar kowa don Allah ya da kuma ya dinga fadawa cikin kuskure kenan Allah ta'ala ya shirye da mu Abubakar bin Ahmad bin Hussein al-Baihaqi ya kawo a cikin babi na sha tara babu ma ja'a fi mufadatir rijali minhum bil mali babin da ke magana akan fansar mutane ta hanyar dukiya a hanyar yaƙi yace daga abdullahi qala ce, lamma kana yawmu badr qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yayin da yaƙin badare aka kama wanda aka kama a matsayin fursunonin yaƙi ma na fi ha'ula'i al-asara annabi ya tara sahabbai ce me za ku ce kan wa'annan tsararren da aka kama فقال أبو بكر يا رسول الله ya rasulullahi qaumuka wa asluka istamihim yace wa'annan mutanen ka ne aka juye kan Umar me za ka ce kan wa'annan shi sai na Abubakar yace ni ina ganin abin da ya kamata a yi shine ka karbi fansa a hannunsu wanda yake da kuɗi a fanshe shi wanda ba shi da kuɗi ya iya karatu da rubutu a ɗiban masa wasu yara daga cikin yaran Madina karantar da su shine fansarsa sai na umar kai kuma da aka juyo kanka kai kuma wata shawara za ka bada ce wallahi na ganin a kashe su kawai a kashe su kawai wallahi shine shawara ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kallafe na Bakar yace wa inna masalaka ya Bakar ka masal Ibrahim misalin ka kaman misalin ainihin wato annabi Ibrahim ne lokacin da yake cewa wato رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن أصاني فإنك غفور رحيم yace kai kuma Umar misalin ka kamar misalin annabi Nuhu ne sanda zai addu'a shi rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirin da yara Allah ka kama kowane kafiri a duniyar nan Allah dukkan halaka gidansa kai to daga baya kun ga abin da ake so a nuna a nan gurin annabi ya kira su yana shawara da su bai musu kama karya ba wanda kun ga shi kai tsaye da wahayi yake yin abu amma saboda wannan umarnin da Allah yake wa shawiruhum fil amri amma sai annabi ya kira sai ce a zo a yi shawara ya kake ganin za a yi ai mun karanto a hudaybiya da ya tura usman sai da umar sai da umar yace wahayi ne in je yace ba yace to ina ba da shawara kuma ya dauki shawara sai da umar sannan iska ta hadisatul ifki da ta faru na kasafin da aka yi mana na Aisha cewa ta yi zina za mu ga cewa wata ɗaya da wahayi ya tsaya ba bayani annabi ya zo ya samu wannan ya shawara da shi ya kira Ali bin Abi Talib ya shawara da shi ya kira Usama ta dan zai ya shawara da shi ya je cikin gida ya samu Barira ya shawara da ita haka annabi ya dinga neman shawara wannan ya neman shawara wannan ya neman shawara wannan ya kamata in za a yi abubuwa a dinga neman shawara kuma a dinga mutunta shawarwarin mutane ba wai kai tsaye ba haka kawai a dinga ainihin wato yin abubuwa da makamantansu haka a yakin khandak da aka zo ya ga kafirin duniya sun yi tunturin da ya kara sahabbai ya ce musu ya kuke ganin za a yi salmanin farisi ya kawo shawara kuma annabi ya ɗauki shawarar salmanin farisi tare da shi wannan annabin yana tafiya ne da wahayi daga gurin allah ba zai yi kuskure ba amma dan ya zama mana ainihin wato abin koyi Allah madaukakin sarki ya lazumta masa cewa ya dinga yin shawara da sahabbansa sallallahu alaihi wa sallama da haka malamai suka yi sabani wai shin wannan shawarar da Allah ya ce yayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wajibi ne shine waktalafu fil ma'ana alladhi li ajlihi amara Allah nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama bil mushawarati ma'a kamali aqlihi tare da cikar hankalin annabi sannan kuma wato da kyakkyawar ra'ayin annabi ga kuma saukar wahayi a kansa tare da cewa idan annabi ya ce a dole ne al'umma su masa biyayya a kai tare da ainihin wato ko suna so ko ba sa so da zaran annabi ya faɗa abu dole a yi masa biyayya sai wasu malamai suka ce wannan ya keɓanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama هو خاص في المعنى أي وشاورهم فيما ليس عندك من الله تعالى أحد bai zo أبن الله بيزومك لأمرني أكن سبا wannan magana kalbi ya faɗa yake cewa ainihin wato kamar abin da ya shafi wajen yaƙar makiya da kuma wato dabara yadda za a yaƙi makiya ɗin duk abin da wahayi bai zo bai ce ga yadda za a kai tsaye to annabi yana da ikon ya kira sahabbai ya ce ga yadda za a yi muqatil da qatada suka ce amara Allah ta'ala bi mushawaratihim tatbiban liqulubihim Allah ya umarci sahabbai annabi yace kira sahabbai ya dinga shawara da su saboda zuciyarsa ta daɗi yanzu ko a nan gurin ne a wani guri wanda ake ganin kai ba kowa bane wataƙila kai ma kana ɗaukar kanka ba kowa bane sai wani abu ya taso aka ce ana kiranka a zo a zauna da kai a ji me ra'ayinka wata shawara za ka bayar alal akalla ko ba komai kaga a matsayin ka na mutum kaji an mutunta ka ko ba gaskiya ba ko da ba za a ɗauki shawarar ka ba kuwa ko da za ka bayar ai watsi da shawaran a kira ka ma a ce ka zo ka ba da shawara wannan mutunta ka ne ballanta na manzon Allah ya kira mutum a ce zo ka zauna ka ba da shawara mu ji ne ainihin wato ra'ayinka fa inna zalika aqful lahum alayhi wannan wato tausayi ne ga annabi akan su sahabbai wa azhabu li adghanihim sannan sai tafiyar da wani abu na damuwa a zuciyarsu fa inna salatil arab domin su shagabannin larabawa kano idan lam yushawuru fil amri shaqqa zalika suka ce musamman ma wannan ɗabi'a ce ta laraba inda ya zamanto kana shugaba baka kiran wanda ya dace kai shawara da su to wannan abin yana damu wanda duk yake da haƙƙi akan ainihin wato al'amari Allah ta'ala ya sa mu dace urwatu daga Aisha حسن البصري يكي قد علم الله عز وجل أنه هو ما به إلى مشاورتهم هذا ولكنه أراد أن يستن به من بعده yace Allah ya san cewa annabi bai da bukatan shawarar sahabbai sai dai aka yayi haka ne don ya sunnanta mu wanda za su biyo bayan shi annabi Aisha take cewa ma ra'aytu rajulan akthar isharatan lirrijali ban taba ganin wani mutum a duniya da yake tara mazaje ne musawarar su ba irin manzon Allah sallallahu alaihi haka na Aisha ta faɗa saboda ka a daina yin ainihin wato kama karya Allah ta'ala ya samu dace wannan shi da aka yi zaman to neman shawara akan al'amura yana da muhimmanci kwaran gaske gaske akan mutum ya dinga neman shawara akan abin da ya dace ainihin wato a kansa Allah madaukakin sarki sai ce fa iza azamta idan kai azama za ka yi wani abu fa tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah inna allaha yuhibbul mutawakkilina Allah yana son mutane masu dogara gare shi malamai sun ce a tawakkul masdarun ne na tawakkala ya tawakkalu tawakkulan wa huwa ma'khuzatun min maddati wakala allati tadullu ala itimadi al-ghayb wanda duk sanda aka amfani da kalmar at-tawakkul tana nuna dogaranka akan wani fi amrin ma cikin kowane irin al'amari ne ومن ذلك التوكل وهو إظهار العجز شين بينت دجيا وفي الأمر أتكين الأمر والاعتماد على غيرك دكما دوغرا أولنكا وانا آيارين لا رب شكينا أعيد إلهي كما إلان أنت توكل ما أتيني شين صدق القلب وصدق الانتقاد القلب على الله عز وجل wato gaskiyar ƙudurin zuciya wajen dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala fi fittilabil masalihi wajen janyo amfani wa daf'il madar da kuma sun kuɗin cuta min umur duniya wa la'akira na al'amarin duniya da lahira wakalatil umuri كلها إليه وتحقيق الإيمان بأنه لا يعطي ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع سواه mutum ya wakilta al'amura gabaki ɗin zuwa ga Allah sannan da tabbatar da imanin cewa babu wani abu da mutum zai samu ko a hana shi ko a cutar da shi ko a amfanar da shi in ba Allah maɗaukacin sarki ba wannan ne ainihin wato a tawakkul wannan maganan ya zo cikin Jami'ul Ulum wal Hikam na Ibn Rajab al-Hanbali Imam al-Jurjani a cikin littafin sa at-ta'rifat yace idan an ce at-tawakkul huwa thiqatu bima inda Allah shine mutum ya amince ma abin da ke gurin Allah ya asu amma fi aidin nas da kuma ɗeba tsammanin abin da ke hannun mutane wannan shine at-tawakkul bayan wannan ayar da Allah ya ce wa annabi fa idza azamta fatawakkal ala wuri da dama Allah ya ce wa annabi ya dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa yaquluna ta'atun fa idza barazu min indika bayyata ta'ifatun minhum ghayra alladhi taqulun sai ce wallahu yaktubu ma yubayitun fa da anhu sai ce wa tawakkal ala Allah wa wakila ka dogara da Allah Allah ya kara faɗa masa yace wa in janahu lis-salim fajna alaha wa tawakkal ala Allah idan kana rigima da makiya suka karkato suka ce ayi sulhu Allah ya ce kai ma